ɗabi'ar yi wa mata fyaɗe a lokutan tashe-tashen hankula wani ciwo ne da ke barin tabo mai wuyar ɓacewa bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa da matan da suka tsinci kansu cikin wannan hali waɗanda ba idan faɗawa cikin halin damuwa sukan fuskanci kyama daga al'umma ga barazanar kamuwa da cututtuka ko ɗaukar cikin da ba a yi niyya ba sabili kenan da majalisar ɗinkin duniya ta ga dacewar keɓe ranar 19 ga watan yuni domin tantaunawa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai Hajiya Halima Sarmai na daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare hakkin mata a nan Nijar. Wannan rana tana da mahimmanci kwarai kwarai kwarai kwarai zan ce ma mu yi alfahari da ita. In ka ɗauki misali 'yan matan Chibok an ɓata musu rayuwa saboda da an musu ɗiya sun tafi yara shirtu da su an maido su mataye uwaye ka gani kuma ɗiyan alhali ɗiyan ma baka san ba ko na wane ne baka san ba in gobe ta yi kaka zaka ce ma ɗan wane ne uban shi kaka ne asalin shi ba za ka iya hudi ba kaga wannan abin cikas ne babba ni na ta yi zahir na gani mata suka ce su ce to mu ɗan ɗiya a gaskiya ba mu san ba kowaye uban su saboda mutum ya zo ya ritsa da kai wani bi huska shi ma arhi ya yi amfani da kai ka gani baka san ba kowane iri ne baka san ba kaka ne kuma an tashi da ciki to haka na irin wannan rayuwar kaga mata suke kare yanci da haƙoƙin yaran da aka haifa ta hanyar fyaɗen da aka yi a lokutan tashe-tashen hankula shine taken ranar ta bana sabili kenan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a sakonsa ya zo da wasu misalai na irin waɗannan matsaloli yaran da aka haifa a sakamakon faɗe a lokutan tashin hankali kan tsinci kansu cikin halin rashin takardun zama 'yan ƙasa sannan ba wuya su tsinci kansu cikin ƙungiyoyin tsageru shekaru goma kacal bayan haihuwarsu yayin da a wani lokacin su da mahaifansu ake masu kallon masu goyon bayan ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya haka a nan Nijar ma masu kare hakkin ɗan adam irin su Salisu Amadu ke da irin wannan ra'ayi. Ai mutum bai zaɓa uban shi. Yaro da aka aihuwa in ka ɗauke shi ka gyara shi, he gyara al'umma. In ka bar shi he lalacewa. abin da ya kamata a masu a janyo su jiki a gyara su kasan duk lokacin da mutum ya lalace in ka kori sai kallacewa amma in ka shanye jiki kana iya gyara shi kenan Allah sai baka ladan sakamakon lura da yadda wannan matsala ke ƙara tsananta yasa kungiyoyin kare hakkin mata soma kiraye-kiraye ga gwamnatoci akan buƙatar tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe. gwamnati daga majalisa a hudo doka mai tsanani ta kare mata wanda ya bata ma yarinya rayuwa ya salwanta ta hudda ta daga cikin mutane a mai hukuncin kisa ma ko ma ba a kashe shi ba da aka sa shi kaso rai da rai aka mai hukunci mai tsanani wannan abin zai daina majalisar ɗinkin duniya ta hanyar sakatare janar ɗinta ta bayyana cewa shirye take ta haɗa gwiwa da gwamnatoci da sarakunan gargajiya da na addinai da ƙungiyoyin kwararan hula domin bullo da matakan murkushe wannan matsala tun abin bai fice in intaha ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.